الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗaɗɗiya don a rayu a kanta ya kuma sanya muku hanyoyi a kanta waɗanda za a iya tafiya a cikinsu kuma ya saukar muku da ruwan sama daga sama sai muka fitar da dangogin tsirrai daban-daban da wannan ruwan